الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درنا جمعة درن بقوي دوشن بالمعادة هجرة دبو درن حدود أربعين بقوي wanda ya درن إشرين دا هدو دوشن أبريل April ميلادية sa miladiya بشدة Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi na mu na karatun bidatul mustahid wa jihadul da kuma karatun asasiyat tamwil al-islami a littafin mu na farko muna cikin babin abin nan maganan kibla babin al Eh, za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa وفي wa الباب مسألة jawazu a salati fi في داخل mai littafin mu yace a cikin wannan babi na kibla akwai wata matsala mashhuriya wannan matsala kuwa ita ce jawazu salati fi dakhil al-ka'ba halaccin sallah a cikin ka'aba yana halatta ko baya halatta na fila ake ake iya yi ko har ma da farilla ana iya yi. Waga da kada fi dalika, Ibn Rushd ya ce, tabbas, fuqaha sun yi saɓani cikin wannan matsala, famin man mana'ahu alal islam daga cikin malamai akwai waɗanda suka hana yin sallah cikin kaba mutlaqan kowace sallah ma ba a yi a cikin ɗakin kaba duk mai bukatan sallah sai dai fita wajen kaba ya yi sallah wa minhum man ajazahu ala al-itlaq daga cikin malamai akwai wanda ya halatta yin sallah mutlaqan take ko sallar farilla ko sallar nafila ko wace sallah tana halatta wanda ya samu dama ya yi ta cikin ɗakin kaba ومنهم من فرق بين النقل في ذلك والفرض daga cikin malamai akwai wanda ya bambanta tsakanin nafila da farilla ya halatta yin nafila amma ya haramta yin farilla cikin ɗakin kaba kenan muna da matafiya daidai har uku matafiyar farko hana yin kowace sallah cikin kaba matafiya ta biyu halatta yin kowace irin sallah ma cikin Ka'aba. Matafiya ta uku halatta yin sallar nafila cikin Ka'aba da haramta yin sallar farilla a cikin Ka'aba. Mafhum? To me sabanin me dalilin sabanin su? Me dalilin sabanin su? Wa sababu ikhtilafihim dalilin sabawar su shine تعارض الآثار في ذلك واتوكروا دجونا نهدي سي أتتموانا مسألة واتوكروا دجونا نذاهدي نهدي سي أتتموانا مسألة والاهتمال المتطرق لمن استقبل هذه إطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا dalili na biyu na wannan saɓani shine itimalin nan da yake tabbace ko da ake iya gani shine ma'ana almatatsaris mai itimalin nan mai ƙwanƙwasa ƙofa game da liman istakbala ahada shaytaniha ga wanda ya fuskanci ɗaya daga cikin sassan ginin Ka'aba shi wannan amin ah, min da filin, amma ta cikin Ka'aban ya fuskanci wani sashi na ginin Ka'aba amma a cikin Ka'aban shi wannan mutumi hal ya san ma mustaqbalan a lugance da hankalci ana iya kiransa mafuskantar ɗakin Ka'aba كما يسمى من استقبله من خارج أم لا kamar dai wannan da ya fuskanci wani bangare na ginin Ka'aba amma ta wajen Ka'aba ba kilafi anan duk wanda ya fuskanci wani bangare na ginin Ka'aba amma ta wajen Ka'aba babu kilafi cewa shi ya fuskanci ɗakin Ka'aba amma wanda yake a cikin Ka'aba din ne ya fuskanci wani bangare na ginin Ka'aba shi ma wannan za a ɗauka ya fuskanci Ka'aba ko bai fuskanci Ka'aba ba. To wannan ihtimali wato al-ihtimalul ihtimali mai kwankwasa ƙofa shi ya sa wannan ma aka samu wannan kilafi. Sababi na farko karo da juna na zahiri da ake gani tsakanin hadisai biyu. Sababi na biyu shi ne. wanda ya fuskanci wani sashi a cikin kaban a ɗauke shi mai fuskantar ɗakin kaba kamar yadda ake ɗaukan wanda ya fuskanci wani sashi na ginin kaba mai ta waje mai fuskantar ɗakin kaba ko ba za a ɗauke shi ba. To waɗanne ne hadisai ko mu ce hadisai biyu da ake cewa zahirinsu ya yi karo da juna cikin wannan matsala. Shi ne ce mana ammal asru. Amma abin da ya shafi hadisi da ake magana a cikin wannan matsala fa innahu warada fi dhalika hadithan cewa akwai hadisai biyu da suka zo cikin wannan matsala muta'aribani waɗanda suke karo da juna ina nanatawa a zahirin dole ya ƙara wannan don mutane su ƙara fahimtar mai malamin suke nufi a nan ثابت أحدهما abin nan ko ilahu ma sabitin ko ɗaya daga cikin su kuma hadisi ne sahihi wato ko ne daga cikin su tabbatacce ne ahaduhuma na farkon su shine hadisu ibn abbas hadisi abdullahi abbas abdullahi abbas qala abdullahi abbas yace لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin kaba aka buɗe masa ya shiga ɗakin kaba hmm? da'a sai ya addu'a ya roƙi Allah fi nawahihi kulliha ya roƙi Allah ta ɓangarorinsa duka yana da ɓangarori hudu ko akwai ɓangaren gabas akwai ɓangaren yamma akwai ɓangaren arewa akwai ɓangaren kudu yawo shi ne mana da fi na ba kulli ha. wata annabi ya fuskanci gabas sai addu'a hmm? inda yake setin abin nan makamu ibrahim inda yake setin rijiyar zanzan inda yake setin tsakiyar safa da marwa hmm? sai da bi gabas inda yake saitin asalin gidansu gidan mahaifansa in ya dubi nahiyar gabas inda ya duba ke sannan ya dubi nahiyar yamma inda yake setin abin nan wani bangare kamar za mu ce na madina bangare na madina sannan ya dubi nahiyar kudu inda yake duba setin kasar yaman ya dubi nahiyar arewa inda yake zaitin kasar sham duka yi addu'o'i abin da hadisi ya gama da kenan walam yusalli bai yi sallah ba addu'a addu'o'i kawai yayi ya dubi nan ya addu'a ya dubi nan ya addu'a ya dubi nan ya addu'a ya dubi nan ya addu'a walam yusalli bai yi sallah ba hatta kharaja har sai da ya fita daga ɗakin Ka'aban tukun falamma kharaja a lokacin da ya fita raka raka'ataini min qibalil ka'aba sai sallaci raka'a biyu yana kallon ɗakin kama za mu kaddara kenan yana fuskantar yamma ne domin ƙofar ɗakin kaba tana fuskantar gabas kuma makamu Ibrahim yana fuskantar ɗaki sai kofa. Saboda haka yawanci abin nan ko a yanzu ma dai limamin eh, liman in zai wa mutane sallah na yake fuskanta yamma yake fuskanta mala tsakanin makamu ibrahim da kofar ɗakin ka'aba abin fuskanta yamma zai bawa gabas ma yake amma dai ko ina ma mutum fuskanta yayi amma dai nan shi ya fi shahara ake fuskanta don ga makamu ibrahim yana gabas ga kofan ga kaba tana yamma na sai mai sallah ya fuskanci ɗakin kaba ya fuskanci kaba fuskanci kofa kun gani waƙala sai ya ce hadhihi alqibla lokacin da ya sallah sai ce wannan ita ce alqibla ta kun ga nan ba ya ce sallah a cikin kaba haramun ba ne faɗi haka ba wannan dai istintaji ne na malamai abin da ya ce ha wannan ita ce alƙibla kenan cikin kaba kenan ba alƙibla ba ne a kawai inda wayannan masu wannan tunani kuma mushkin da za a sami da zai sami shi ne za a ce a to kenan <laughs> tun da annabi ya ce dan ne alƙibla ashe kenan ka dubi gabas ma ka koma ta bangare yamma ka dubi gabas ma ba alƙibla ba kenan ko koma bangaren arewa ka dubi kudu ba alƙibla ba ne ke nan ko koma kudu ka dubi bangaren arewa shi ba alƙibla ba ana yi lazumtar musu da wannan almuhim da a cikin hadisin babu inda annabi ya ce sallah a cikin ɗakin ka ba haramun ne akwai inda ya faɗa babu akwai inda ya ce eh, eh, cikin ka ba babu alƙibla babu inda ya faɗi haka yawo fasani hadisi na biyun wanda ake gani shi kuma yana karo da wannan a zahirinsa kamar da imam shi ke cewa shi ne hadisi abdullahi ibn umar hadisin abdullahi dan umar An na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, abin nan dakalar kaaba Saban wannan hadisi da muka karanta hadisi ne da Imam Muslim ya da suna sa'i da sauransu. Saboda hadisi ne ingantacce ba ba wani ja'inja. Hadisin Abdullahi dan Umar kuma shine anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala al-Ka'aba. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba. Huwa wa Usama shi da Usama dan Zaid wa Usman ibn Talha da Usman dan Talha wa Bilal ibn Rabah da kuma Bilal ibn Rabah sunar na sun kai uhudu ko ga Usama ga Usman ga Bilal ga shi annabi fa aglaqaha alayhi sai ya kulle kofan kaban su kuma hudun duka suna ne suna ci wa tafi ha ya zauna cikin ka'aban na wani lokaci fasa'altu bilalan hina karaja mai ruwaito hadisi abdullahi dan umar kenan sai ce sai na tambayi bilal ibn rabah a lokacin da ya fito na tambaye shi maza za sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene annabi sallallahu alaihi ya yi a cikin ɗakin ka'aban nan faqala sai bilal ya ce eh abin da shi ne ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi abin da annabi shi ne ya sanya wata fila cikin filolin ɗakin ka'aba ɗaya ta hagunsa ɗaya ta damansa an fahimta sannan wa salasata amidatin wara'ahu sannan sai ya sanya wasu fila kuma har uku ta bayansa sun masalla sannan sai ya salla wani hadisi buhari da muslim da sauran malaman hadisi sun ne sun ya tunshi shi ma ba a magana da ingancinsa ko rashin ingancin to a wannan hadisi an yi magana cewa annabi ya yi sallah kuma da ya sallan bai ce shi kaɗai ba da yake ya halatta ya sallah a cikinsa ban da sauran duniya an fahimta to saboda haka ban san ban san ta ina ina dai sai bin suka karo da juna ba sai a gaya mini abu ubaidillah kai ka san ka fahimta ne inda barista fa muhammad fa malam bashar mai fatu bala ina ne inda ya karo akwai wanda suka yi karo da juna to malam yaya na'am Kama dai ba gani ba a zahiri Bani bunyamin fa eh gaskiya dai zahiri ne wani ba mu ga abin nan ba wancan annabi ya shigo kawai ya yi addu'o'i ya fita ko bai ce sallah a cikin haramun ba ne nan kuma an samu a yi kai to ya shiga ko da haka ya yi sallah to ga ga ba so da abin damuwa ba a ciki duk da yake dai yawancin sallolinsa duka dai salloli da yake yi na limanci wa mutane duka a wajen da yake wannan gaskiya ne to amma a ce wai akwai hadisai guda biyu da suke karo da juna wannan magana ta da nauyi a wurina ban ga dalilin yin ta to abinda kuma zai fi ba da ma matsala ne a wurina shine akwai mutane biyu da suka ce a ah, to tun da hadisan nan biyu sun karo da juna mu ɗauka kamar babu kowane hadisi yanzu kawai za mu yi aiki da kiyasi ne wannan ya fi zamanto rikici a wuri na har yanzu ban san dalilin wannan ba farko dai babu karin ballantana kuma ka ce yanzu dukan su biyu sun yi karo da juna sun sarayar da juna sun kayar da juna yanzu kamar mu ɗauka babu komai saboda haka yanzu ya rage ne kamar matsalar da babu wani nassi a cikinta tunda babu nassi to sai a yi kiyasi a cikinta wannan magana ita ce ta uku ta fi ma rikitar da ni don manga ga hujjanta ba ta eh, imam ibn shirya ya ce na zahaba mazhaba tardihi wanda ya tafi cikin maluma wanda ya tafi matafiyar tarjihi ma'ana matafiyar tarjihi na soshi biyu su zo ka fahimci kamar ɗaya na karo da juna sai ka dube su ka dubi ƙarfin kowanne ne min haisul inganci da wane ne da menene da menene hmm? sai ka ce to wannan ya danne wannan saboda haka sai ka aiki da ɗaya ka bar ɗaya wannan na kiransa ne masabu a tarbihi wazi saboda haka wanda ya tafi matafiyar tarbihi ba shi kaɗai ba awin naski kowanne ya tafi matafiyar naski matafiyar naski shi ne nasto shi ne guda biyu su zo sai amma kuma a zahirin su hukuncin su duk daban-daban ne daya ce a tsaya daya ce a zauna amma kuma sai ka fahimci cewa wanda ya ce a tsaya din nan ne na farko shi ya fara zuwa wanda ya ce a zauna shi ne ya zo daga baya to sai ka ce wanda ya zo daga baya din nan ya soke hukuncin wanda ya zo a farko wannan shi ne masabar naski wato da mashabu tarjihi da mashabun naski dai dukansu aiki ne da nassi ɗaya da barin da jingine menene hukuncin nassi ɗaya shine wa waman zahaba mazhabat tarjihi awin naski kala shi wannan sai yace imma is salati mutlaqan hmm? ko dai ya ce a to ba a ma sallah a ciki gaba ɗaya wanda zai ce ba a sallah a ciki gaba ɗaya shi ya ɗauka kenan yanzu kun ga hadisin ƙarshe da muka karanta ya yi sallah ciki to shi a wurinsa ko dai yarin jayar da hadisi na farkon wanda musulmi rawaito ba buhari a ciki saboda a ganinsa ya fi nuna cewa ba za a yi sallah ba ko kuma ya ɗauki cewa wannan hadisi ya yi sallah ɗin a cikinsa shi ne na farko na biyun kuma wanda ya zo daga ba ne bai sallah ba saboda haka wannan na biyun ya soke na farko kenan to kamar yadda muka ce dai wannan muna karanta muku ne abinda eh, shi in da dai bayani wa illa babu bukatan wannan gaba ɗaya an gane shine mana in ma bi man'i salati mutlaƙan? ai in rajuha ko in rajjaha in yarin jayar da hadith ibn abbas ne hadith abdullah ibn abbas ne na farko wa in ma bi ijazatiha mutlaqan ko ko yace a salla a cikin ka'aba halal ne na nafila na farilla ko ma wane ne hmm? nan kuma in rajjaha hadisan no hadisan mai umar idan yarin jayar da hadisan abdullahi dan umar a matsayin shi ya soke hadisin abdullahi dan umar sannan wa man zahaba ba jam'i bainahuma wanda kuma ya tafi matafiyar shi zai yi aiki da hadisin gaba ɗayansu shi kuma ya zai yi to shi wannan حمل حديث ابن عباس على الفرض sai ya ɗauki hadisin farko kenan Abdullahi dan Abbas bai sallaci komai din nan ba to sai ya ɗauke shi eh bai sallaci komai ba sallan da bai ba ita ce sallah ta farilla ko sallan da ba ita ce sallar ta farilla nan ma zai zama bambara ko ne zai sallan farilla ai da bai sallan ba bai ce farilla ne bai sallah bai sallata ba amma na fi fila ya sallata ya faɗa ne bai faɗa ba ta wa hadisan ibn Umar sannan kuma ya ɗauki hadisin ya aiki da hadisin Umar kuma don shi nafila ne dama yi saura kalan kuma akan salaccin sallan nafila amma banda sallan farilla lokacin da ya hana sallan farilla wato ya yi aiki da hadisin Abdullahi ɗan Abbas lokacin da kuma ya ta sallan nafila ya aiki da hadisin abdullahi dan umar yawwa wal jam'u bainahuma fihi usrun ibn rushd yace amma a ce za a haɗa aiki da su ta irin wannan siga wani abu ne mai wahala me yasa eh abin da yasa shine fa inna rak'atayn salatu domin rakawo'i biyun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata a wajen kaba wa qala hadhihi al-qibla sannan yace wannan ita ce al-qibla ya nafla ita ma su ma ina biya ne wannan su gaskiya yau na rushe dana dabbo to wa man zahaba shine nace wannan yafi wani mamaki duka mai wannan masaba ta gaske wa man na'am a fihi usrun sai a wurin ka menene bai ka damu fihi usrun to ba da damuwa da asrun da usrun ba ba komai dai abu abu ne mai wahala mai wahalan tabbata ko abin da hankali zai samu ba komai amma dai ba sin bane ba ai ba sadi bane ba kala ba wanda damuwa wannan mai wasali ne a to ومن ذهب مذهب سقوط الأسر عند التعارض wanda kuma ya tafi matafiyar watsi da dukkan nassi a lokacin da suka yi karo da juna ɗauka kamar babu gaba saboda haka shi a wurin sa yanzu a matsalar nan kamar babu ma nasi da yazo da ita zai koma ne aiki da kiyasi fa in kana mimman yaqulu bi istihab hukm al ijma'i idan ya kasance shi ma mai irin wannan masaba za su rabu kashi biyu yadda kowanne ne zai dubi hukuncin da zai yi wa wannan matsalar kenan tunda yanzu dai a wurinsa babu na sai duk hadisan ya jingina su ba zai aiki da su ba fa in kana mimman ya bi istishab hukm ijma' idan ya tafi matafiyar wanda yake ganin cewa za a ci gaba da istishabi mun karanta ma'anar istishabi kuna iya tunawa a wasu fiqh ya tafi matafiyar istishabi hukumin ijma abokantar ko abokantakar hukuncin ijma'i hmm? walittifaki da hukuncin haduwa ijma'i ta ya fi haduwa ƙarfi shi ijma'i hujja ce sa'annan haduwa kuma wani abu ne dai mai ƙarfafa lamari lam yujiz salata dakhil al-bayt aslan shi wannan bai halatta da yin salla a ɗaki ba tun tashin farko ma domin yana daukan ijma'i ya kullu ba a ma salla cikin ɗakin kaban domin ba illa aka gani yanzu dai wannan hadisan dama kamar babu kenan saboda haka tun daga rayuwar tun daga farkon musulunci za a ɗauka ba inda aka gani an yi sallah a ɗakin kaba saboda haka dama babu maganar sallah a cikin ɗakin kaba ko farilla ko sallah me hukun me hujjansa hujjansa shine istishabul ijma'i ko istishabul ittifaqi wato istishabu halul ijma'i ko istishabi halul halin ittifaqi kun gane wannan magana وإن كان ممن لا استساب حكم الإجماع وإن كما زمن توبا daga cikin wanda yake ganin istishabin hukum al-ijma'i to nan kuma shi kuma zai bada hukunci ne ta wannan hanyar da mu ambata yanzu shi kuma adan nazar ya dawo da sa ne fi itlaq ism al-mustaqbal mustaqbil ya dawo da sa ne cikin sake sunan mai fuskantar Ka'aba maka ce mai fuskantar Ka'aba mai fuskantar Ka'aba a duga kan zai dace da wanda a cikin kaban ya fuskanci wani bango wani bangaren bango kawai za iya kiran sa mai fuskantar Ka'aba ko kuma sai wanda ya fuskanci wani bangaren kaba, amma ta wajen Ka'aban ne za a kira shi mai fuskantar Ka'aba shi ta nan shi kuma zai dawo da nazarinsa daga nan kuma sai ya fidda hukunci na hana sallah cikin ɗakin kaba ko halartar da sallah a cikin ɗakin kaba. Kun fahimta? alaman sallah shi ne ko A adan nazara ai a adan nazara hu, fi itlaƙi ismi al ai fi sihhati itlaq ism al المستقبل al-mustaqbal ala man salla dakhil al-ka'bati ko saboda haka fa man jawwazahu ajaza salata wanda ya halatta cewa a cikin Kaaba wanda ya fuskanci wani bangare na bangon Kaaba ana yana inganta a kira shi mustaqbilil ka'bati mai fuskantar ɗakin Kaaba to shikenan sai ya halatta yin sallah cikin ka'aba ko na farilla ko na nafila shi yanzu wannan yana magana ne fa dama kamar babu wani hadisi a duniyar nan ma da yanzu. cikin wannan matsala domin ya riga ya watsi da hadisan biyu saboda duk sun karau da juna a ikirarin su wanda mu anan duk ba mu yarda da shi da wannan da wannan magana ba kun gane wa man lam yujawwizuhu wanda kuma bai halattar da haka ba bai halattar da mutumin da ke cikin Ka'aba sannan ya fuskanci wani ɓangare na bangon ka'aba bai halattar da a sa masa sunan mai fuskantar ɗakin kaba ba da shi kuma wannan lami da zai ai bai halatta yin sallah cikin ɗakin kaba ba wahuwal azharu wanda kuma wannan shine mafi fita fili in ji in rushe. wanda wannan shi ne mafi tasiri eh, ko wahu al'azar, al-azhar lam yujawwiz salata ilbaiti wanda shi wannan abin da bayyana kai bai halartar da yin sallah cikin ɗakin kawawa eh, ina jin shi ne wannan wato eh, wa man lam yujawwizu wa huwa al-azhar yawa shikenan wa man lam yujawwizu da kuma bai inganta shi ba bai inganta sunan al ka'aba ba ga wanda yake kan wani bangare ba wal asar wanda wannan dama kuma shine bayyane to shi wannan za ga da yajawuz salata ba halatar da sallah cikin ɗakin ka'aba ba ta mai hukarin jarin su cikin wannan maganganu farko dai mun ittifaki mun yi maganar mai maganar cewa shi yanzu a wurin sa hadisan nan biyu sun karo da juna saboda ka duk an yi watsi da su hmm? yanzu ya koma ne zai gina halaccin sallah taban dama babu aiki lafi halaccin sallah a wajen sallah fuskanci a wajen kaba fuskanci kaba saboda haka shi yanzu zai halattar da ah, abin nan mai suna zai haramta yin sallah cikin kaba yana mai dogara da abin da ake kira istishabu حال ijma'i ko halil ittifaqi ko kuma yanzu zai haramta yin sallah a cikin ɗakin kaban ko zai halatta shi bisa dogara da eh ai wanda a cikin ɗakin kaban wanda ya fuskanta wani ɓangare na bangon kaba sunan sunansa a lugance a hankalce na inganta ta ya fuskanci ɗakin kaba ya ce to halal ne ya isa Allah cikin ɗakin ka'aba ko ko ya ce a'a sunan mai fuskantar ba a luganci ko a hankalci ba zai inganta ba saboda haka ya haramta don shine wannan masabar rashin aiki da hadisin biyu don mun ittifaqi su da su wannan magana la mahalla laha min al-irab ballantana ma ba za mu ce za mu gina hukunci a can an gane to yanzu mun rage wa kan wahala ne yanzu saura ko dai wanda ya ce shi hadisin sun yi karo da juna amma yanzu ya yarin jihar da hadisi abdullahi dan Abba saboda haka a wurinsa ba a salla a cikin ɗakin kaba ko nafila ko farilla mu ce masabar farko kenan ko kuma a'a ya rinjayar da hadisin Abdullahi ɗan Abbas. A kan a matsayin cewa ko da ya rinjayar da shi saboda wasu ƙarfinsa ko ne abu, ko ya rinjayar da shi a matsayin shi ne wanda ya zo daga ƙarshe ya yi na cikin wancan. Saboda haka shi a wurinsa za a yi menene za a yi sallah a cikin ɗakin kaba Kun fahimci wannan? ko kuma wanda ya tafi mashabar cewa duka hadisin nan suna cikin aikinsu shi hadisi na farko yana nuni ne ba a sallan farilla ne a cikin ɗakin kaba shi ku hadisi na biyu yana nuna ana sallan nafila ne a cikin ɗakin kaba saboda haka shi ya halatta sallan nafila a cikin ɗakin kaba amma haramta sallan farilla cikin ɗaki kar saboda haka sun zama to cikin masabobin masu ƙarfi bayan mun soke maganar wayannan hadisai duka a daina aiki da su kan mu ɗauka babu su saboda su karo da juna masaba uku wanne ne kuka gani da ƙarfi a cikin masabobi guda uku mun riga mun soke wancan na hudun Na'am. na'am eh an ka gama na mutum dan Abbas shi ke na isa mun sani ai hadisi Abdullahi dan Abbas shi yake yake gaya mana cewa ya shiga ne amma bai sallah ba addu'o'i kawai yayi ba wannan muke son kai magana ba kun mun bayani wannan yanzu masabobin ne muka ce muku ga sunan guda uku wanne ne kuke ganin mai hujja a cikinsu farilla ko nafila a to ai abin nan masauki guda ukun ba sa maganan farilla suna maganan nafila ne masaba ta uku masaba ta farko mu ɗauka haramta sallah ko nafila ko farilla masaba ta biyu halatta sallah ko nafila ko farilla masaba ta uku halatta nafila banda farilla wazi aha na manjuwa yawwa haka nake so mutane ka abin da ka zaba shine halal ne a yi sallan nafila ko a yi sallan ko a yi sallan farilla hujjar ka ita ce annabi ya yi nafila a ciki kuma bai haramta a yi farilla a ciki ba to sai mun ji ka sai wa kuma sai kana tare da shi ya yi kyau to kai ma malam sa'idu haka ne na'am haramta To, Malam Sa'id masabar sai ita ce masabar da ya zaɓa shi ne halatta sannan nafila da haramta sallan farilla. Hujjarsa ita ce annabi ya yi, an ga annabi ya yi sallan nafila a ciki amma ba a taɓa ganinsa ya yi sallan farilla ba. Saboda haka ce a fahimtarsa zai tsaya inda annabi ya tsaya. kawai dai inda zai samu rikici za ce to amma kuma annabi ai da nafila da farilla duk ibla ake dubawa da ya halatta ga annabi ya yi sallan nafila a ciki kenan ba a nuna kiyasi akan asalin lamari farillan ma ba abin zai haramta ta kai kawai muskilar ka da karanta sallan farillan nan za ka yi ta samun kalubale domin dogara kawai da annabi bai taba sallan farilla ba ba zai iya taimaka maka sosai sosai ba amma dai kai dai yanzu wannan shine hujjar kana na ambata din to akwai wanda ke tare da malam sa'idu ne da shi kuna tare da malam sa'idu to masaba ta uku bada da kowa Bada da fan na'am a istishab istishab a ita an gina ta ne akan masabar jingine duka hadisin akan yanzu babu ma hadisi a duniyar nan kwata-kwata da ya zo kan wannan masala na muna da hadisai guda biyu hujjan mai wannan shine ai hadisan sun karo da juna saboda haka duk sun kashe kawunan saboda haka yanzu babu su ne da kuma matsalar tana nan tunda matsalar tana nan dole ne mu samo hukunci Hukunci ta yana za mu samo shi ko mu samo shi ta hanyar istishabu halil ijma wa halil ittifaq ko kuma ta hanyar me mu koma abinda madlulin lugha an gane cewa mai sallah a ciki ana yi kiransa mustaqbilil qibla ko ba a kiransa mustaqbilil qibla to shine muka ce ai mun riga mun ijma'i da ku mu ma nan yanzu dan ijma'in mu na cikin masallaci muka ce mun jingi da wanda masaba ba mu yadda ba a ce ba hadisin nan duk kamar babu su ba mu yadda ba to ni dai ina gani ni ina ganin dama sallar nafila kan halal ne mutlaqan domin ya tabbata annabi ya yi kuma ni bana haramta sallan farilla a ciki bal a wurina ya kasance halal ya fi ƙarfi domin ai da da farilla da nafila duka ana fuskantar alƙibla sai dai kuma ni din ma ba wai karfi ne da ni har haka ba domin wani zai tsinkare ne ce to ai ba a wajabta ko fuskantar na eh, fuskantar alƙibla a kowace nafila ba wannan shi yasa a halin tafiya an wa matafi wanda ke kan dabba yana iya fuskantar ko ina ma ko ba ko ya fuskanci kaba ko ya fuskanci kaba ba yana iya nafila saboda haka ba za ka iya haɗa su amma zan sake ja domin zan ce masa wannan mun fahimta a nasilar matafiyi wanda ke kan dabba ne aka halatta wannan amma sauran nasil filu ga ka ga ka'aba kana makka cikin gari ba mu samu wannan hani ba sai mu ɗauke shi a nan wannan ita ce mu dogara ta me ra'ayinku akan a gani na ni a matafiyata babu laifi sau malam na za mu ku. ko mu cinye lokaci? Na. Eh ba lokaci in ne. Ta. A'a, to ai da ya fita waje a hadisin farko din, ai ba wajen sallah ya yi ba. tsayi ba dai damuwa ba komai ya yi kyau da za kuma za khairar ta na akwai ɗan tamboyi shi kenan babu sai mu sai mu tashi duk da kuma riga an tattauna yanzu dai hutu kawai ya kamata ya yi mu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk